Allah yana fiɗu na fi'u hausa suka ce idan ana dara fidda uwa ake yi to gidajenku ku su ne iyaye a cikin al'umma na san komai zai faru a Kano ko da ba jami'an tsaro a kusa talakawa wallahi za su kare gidanku da su kare martaban gidanku amma a matsayin ka dan gidan idan ka zurfafa a siyasa za ka iya fitowa a jam'iyyar da talakawa ba sa so assalamu alaikum alhaji nafi'u nafi'u na dawo gare ka Allah na fi'u na fi'u Hausa suka ce idan ana dara fidda uwa ake yi to gidajen ku su ne iyaye a cikin al'umma sau da dama idan siyasa ya zo ko zaɓe ya zo 'yan siyasa sukan kwashe iyalansu su mai da su wasu ƙasashe ko kuma wasu garuruwa ba don komai ba saboda gudun abin da zai je dawo to irin gidajen ku ba su dace su tsinci kansu a irin wannan yanayin ba na san komai zai faru a kano ko da ba jami'an tsaro a kusa talakawa wallahi za su kare gidanku da su kare martaban gidanku amma a matsayin ka na dan gidan idan ka zurfafa a siyasa za ka iya fitowa a jam'iyyar da talakawa ba sa so madadin a ce su za su kare gidanku sai ya zama da cewar da su za a yaƙi gidanku irin wannan abin shi nake gujewa wannan gidan naku mai martaba saboda siyasa duk darajanka duk kimanka wallahi na fi na fi alai na fi na fi ya ta mutum wannan kasa haka saboda haka gidanku gida ne na malunta gida ne na sarauta gida ne na dukkan wani abin da ake nema a rayuwa babu abin da Allah bai baku shi sama da shekaru aru aru ba to me kake nema wannan mawakin tsakaninka da shi sai dai in ya zo ka mishi alkhairi wannan dan siyasa ba a ce karka abota da shi ba ba a ce karka ba shawara ba amma zaƙe wa ɗan siyasa a matsayinka na ɗan masarauta ɗan malamai ɗan masu arziki irin na kasuwanci wallahi tallahi fito da siyasarka da aƙidarka wallahi ba izi ba ne a wajenka domin gidanku kowa naku ne mutum a kowace jam'iyya ya fito naku yake zama tunda ku kun shafi malunta kun shafi sarauta kuma kun shafi kasuwanci babu wanda ba naku bane wannan ina baka shawara ne alaji na fi'u na fi'u ba wanda aka hana ka zumunci da shi ko mutunci ko kuma ba shi shawara a matsayin kaɗan dan babban gida amma zakewa akan siyasa wallahi ba naka bane ba a hana ka kai ra'ayinka ba amma nuna ka akan abu da ƙarfi wallahi ba naka bane saboda na san duk juyi talakawa suna tare da gidanku kuma komi zai faru da gidanku talakawa ba su yadda ba amma zaƙewanka a siyasa kamar yana buɗe ƙofa ne akan jawo 'yan adawa su nufi gidanku ko kuma su mamaki gidanku wannan shi ne siyasa babu da ba kawo kawowa don haka nake baka shawara a matsayinka da ɗan babban gida dan masarauta ɗan masu arziki kuma mai arziki don Allah a dinga sara ana duba bakin gatari zakewa akan siyasa gidajenku da ire-iren gidajenku wallahi bai dace da ku ba ka yi ba cin mutunci ba ne wannan dama kawai nake da ita zan iya baka sako Allah ya